أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha na annur da ke nan wusatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha na birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وحق القحطاني bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan darasin ya zama hujja ne gare mu ba hujja a mu ba Allah ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da duk abin da ke cikin littafi da su Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata wa mahaifa suna raye ko bayan rasuwarsu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin bayin da zai yarda da su saboda sauke nauyi na kyautata wa mahaifa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ga waɗanda iyayen ke raye Allah ya ba su ikon gyara kurakuran su a kansu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na za mu tashi kan darasi na goma sha hudu insha Allah gabanin nan akwai sanarwa da aka ce ina ji afirka tv sun fara sanya wannan darasi din ah, ina zafin ranar juma'a aka ce daga karfe 8 zuwa 10 na dare ko da kuma maimaici ranar asabar ina zafin wannan kuma da ranar yin insha Allah ta'ala Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako kuma Allah ya sa darasin zama mai amfani gare mu gaba daya daidai kan wata fakara shafi na talatin da da hudu karshen fakara da ko muna cikin babi na hudu rabi'an wato na hudu anwa'ul bir allati yuwassal biha alwalidan ba'da mawtihima kathira malan yace nau'uka na ayyuka na alkhairi da ake saduwa zuwa ga mahaifa da su bayan rasuwarsu suna da yawan gaske akwai nau'i kala-kala na irin ayyukan alkhairin da idan muka yi wa mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya insha Allah ta'ala wannan alkhairi zai sadu gare su sannan mu kuma zai kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na farko malam yace al-istighfar shine yawan roƙa musu gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun yi magana mai dan tsawo a kai sati da ya gabata na biyu addu'a na kuma shine yi musu addu'a mun yi bayani bambancin tsakanin istighfari da kuma addu'a istighfari roƙa musu gafara ta Allah ta'ala a wurin da suka kuskure addu'a kuma ya tafi dukkan nau'in ayyuka na alkhairi da muke roƙa musu ko aljanna ko wani abin da ya kama da wannan za mu tashi akan fakara ta uku insha Allah ta'ala na qala al rahimahullah malam Allah ya masa rahama yace daga cikin haƙoƙi na iyaye a kanmu bayan koma musu zuwa ga Allah koma suna raye a duniya shi ne dayin al'umma biyan bashi da ke kansu idan mutum yana da mahaifi ko mahaifiya suna raye ko sun rasu muhimmin al'amari ne mutum ya biya musu bashi duk abin da kake da hali ake bin mahaifinka bashi ko kana aiki a wani gari ko kana kasuwanci a wani wuri idan ka dawo gida ka bincika ana bin abba ba eh na me a na abinci na kaza da kaza da ya saya ko na magani in kana da hali sai ka biya haka mahaifiya ana bin ta bashi duk kankantan bashin ayi kokari a ga an biya musu wannan daga cikin haƙƙi idan ku suka rasu to gaggawan biyan bashin muhimmancinsa ya fi gaggawan yi musu wanka da kai su makabarta saboda mai saboda biyan bashi din shi yake sauwaka musu hatta kwanciyan kabari idan mutum ya rasu ya koma ga Allah kwanciyar kabari yana tsananin wahala gare shi matukar adadin sa bashi shi yasa matsala ta bashi asalin cin bashi idan akwai larura halal ne a wani hali amma idan ka duba hadisai da ke tsoratarwa akan ran mumini ma mumini ma idan ya ci bashi ya rasu to abin sai ya tsarsa ma ko gurbe ku wannan abin halal ne saboda ga shi da an halakar amma kuma abin da zai biyo bayan mutum ya ci to kuma akwai al'amura da yawan gaske shi yasa akan kira shi halal ne a halin zarura idan ka mutum ya ci to ya tabbatar da aulawiyya nasa mafi muhimmancin abin da ya sa a gaba shine yayi zai biya wannan bashin da ake bin sa mafu don haka na uku qaba'u dayn al-huma biyan bashi daga gare su li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu saboda hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yadda qal yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda an wannan hadisi ya cikin sahihu tirmizi a littafi na farko hadisi ya 547 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace nafsul mu'min ran na idan aka cire shi idan mutum ya rasu aka zana ransa a jikinsa mu'allaqatin bidainihi ran nan ana ɗaura shi a jikin bashin ne za a tamke ran mutum a daure shi kamar da ake ɗaura kura ba za a ransa ya karara ba ba zai huta ba hatta yi har sai an biya masa wannan bashin da ka duk ba fa nafsul muslim ba ko kuma insanin bal mu'min ran mumini ka duba fa girman magana ba fa kawai ran dan adam aka ce ko ran musulmi ba a ran mumini na daure da bashi suna rafi a tamke ke da shi baya hutawa hatta yi ba'an, har sai a lokacin da aka biya masa wannan bashi tukunna zai iya hutawa inda an ce musulmi ko an ce dan adam sai ka dauka da sauki wannan ba ana magana ne akan mu'mini wanda hadisin da kansa ya tabbatar da mutum ne mai imani amma ga halin da yake ciki nafsul mu'min mu'allaqatun bid-dayn hatta yuqda an a wani hadisi da ke cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi wani sahabi ya rasu sai ce mu sahabbai inna sahibakum ma'asurun hatta yuqda an wannan dan uwan naku inna sahibakum wannan dan uwan naku ma'asurun wato ma'asur daga asir ne wato ya zama fursuna saboda bashin da ake bin yanzu ya bar duniya can da ya zama fursuna bi ma'ana kamar wani wanda ke gidan yari an sa shi a gidan yari ya zama fursuna ba zai fita a wannan fursunancin ba hatta yi har sai an biya masa wannan bashin ya rasu amma da ya je sai aka mai da shi fursuna wannan hadisi ya cikin sunan na abu dawud da rahmatullahi alai hadisi na 3341 kuma abin da yake sabo da yace inna ka kaga kenan ya zama sahabi dan uwan su nuna taka da ke tsakanin su da shi wa ma'a zalika manzon Allah tsira da ya mutu tabbata a gare shi halin da zai zauna a ciki kenan a wani hadisi da yake cikin sunan na imamun nisa'i rahmatullahi alaihi cewa sahabbansa yake wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa lauka da ala ahadikum dayin da za kasance ana bin ɗaya daga cikin ku bashi Sun qutil fi sabilillah sai yayi shahada a tafarkin Allah thumma uku yi sai aka rayar da shi ya dawo duniya sun maƙutil aka sake ɗaukar ransa a tafarkin Allah ya shahada sun maƙuhuyi sannan aka sake rayar da shi annabi tsira da abinci sabbata ga cewa la kudin janna hatta yi ku yuqda anhu daynuhu wallahi ba zai shiga aljanna ba har sai bashin da ake bin sa an biya masa ko da zai je ya dawo a tafarkin Allah ya rasu amma dalilin wannan bashi din sai ce wallahi ba zai shiga ba hadisin iya cikin sunan sa'i rahmatullahi a littafin sa na hadisi na 4367 yace ba zai ba zai shiga aljanna ba har sai an biya wannan bashi ba fa kawai kwanta ya rasu ba ba nama ya ce guda ya rasu ba a'a tafarkin Allah ya rasu ya rasu ɗaya ya dawo ya kara rasuwa na biyu ya dawo amma duk da haka annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba sai an biya bashi akwai ran da an kawo wani sahabi rasuwa ya za a masa sallah aka kwantar da gasa manzo Allah zo zai sallah sai juya yace ana bin sa bashi aka ce na'am me ake bin sa yace dinar guda biyu sabai so ga masa annabi ce? to ba zan iya masa sallah ba har san da Abu Qatada radiyallahu anhu zo ya biya wannan dinar guda biyu ga manzon Allah sai ce to mu je a masa sallah to a yanzu ba da suke cin bashi ba sa ma ci da niyyar za su biya wannan shine hatsarin mutum a ran da yake karban ma bai gaya wa kansa bai biya akwai wanda saboda tsabar sancin bashi yana da kudin zama ba ta sai je shi bashi kuma yanzu akwai wanda sun koyi bashi don kada ka gaya musu damuwarka sai mutum ya tambayi bashi ya ci dan me don kaga duk wanda ke cin bashi ba za ka zo ka shi da matsala ba to yayi wannan ne a matsayin strategy kada a tambaye shi wani abu bashi idan ka duba shari'a ba ta haramtar ba idan muka duba mafi tsawon aya a ƙur'ani aya kan bashi take magana ya ayyuhal na amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubu wani sura kenan bakara aya ta nawa 282 jazakumullahu khairan kaga akan bashi take magana da sharuɗan bashi da yadda ake rubuta bashi da yadda ake samun shaida akan bashi kula ga wannan asali in ka duba shari'a ba ta ce haramun ba amma yadda aka tabaibaye matsalar bashi aka nuna irin hukuncin da ke kan mutum ransa ba zai huta ba sallah mafiyan halitta ya ƙi masa kamar da ya zo cikin musulun na imamu ahmad rahmatullahi alai da makamantansu wannan sai bayyana mana a rayuwa cin bashi in kana da bukata ya zama shine na ƙarshe kana da bukatan kuɗi E ba ka da aiki eh ko aikin kwadago ka je ka yi ka nemi halal ɗinka ka biya kanka bukata na biyu idan wannan bai ba kana da wata yar kadara da ka mallaka a eh, ko da wayar hannunka ne ka haƙura da ita ka sai da wayar ka biya bukatanka abin da kai don bin don bin dokar Allah Allah zai tausaya maka a baya Allah zai jin kai zuwa gare ka so da ka dage kai wannan amma kar ya zama wai ɗabi'ar mu ne duk kankantar matsala sai mun ci bashi duk ƙanƙanta sai mun sai ya ci bashi wani fa holiday zai tafi hutu amma sai ya ci bashi ya je holiday waye tilasta ka zuwa holiday wani birthday party na ɗansa zai yi amma wani zai ci bashi ya birthday party wai murnar haihuwar ɗansa da Allah ji sa kai a wahala matsala ta bashi ina ba wa ‘yan uwana da kai da nasiha mu riga kafa-kafa da ita dan ba mu san yaushe ne ajalin mu zai zo ba idan tilasta tilasta sai mun ci bashi to mu iya kokari duk damar da muka samu da gaggawa mu biya ta duk damar da aka samu gaggawa ya zama priority ka shine biyan wannan bashi da ake bin al'amarin mutane da suka yi wa bashi sakainar kashi su ci bashi ba sa biya yana ba ni tsoro kuma abin takaici wannan bai takaita a wurin yan duniya ko lokaci hatta ustazai da masu faɗan da addini suna da wannan ɗabi'a mutum ya karɓi bashi ya ci amma ba zai ƙara magana a kai ba ba zai sake magana ba in ta kama shekara goma ne ko ashirin matuƙar ba a tambaye shi ba zai bayar ba mutane sukan mamanta sukan ɗauki bashi kamar ganima ne to kun ga dai sakamakonsa shi sa idan kana da mahaifa suka rasu abinda za ka yi na gaggawa shine a ka bashin da ake bin su da Allah ana bin baba bashi ne ana bin inna bashi ne ana bin hajjiya bashi ne ana bin baba bashi ne ana bin malam bashi ne ana bin Alhaji bashi ne gwargwar sun da ake fada da gaggawa a ga an biya wannan bashi saboda me saboda biyan bashin ya fi muhimmanci ga ransa da ya fita a jikinsa ko ranta da ya fita a jikinta fiye da yi musu sallah din tunda kaga bashin ya hana fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sallam, sun sallah so da ka biyan bashi ya zama shine aulawiyya wannan kuma ba sai iyaye ba ko aboki ne ya rasu ko wani dan uwa da ya rasu ai wannan da gaggawa ko kwanan zana akwai wanda ya rasu ɗaya daga cikin da ake harkokin addini da shi daga cikin shugabanni ina jin ya rasu da aka kira abin nan tambaya na farko wanda ya kira ya mun magana na masa to Allah ya gafarta ya tuka gabanin mu tunanin masalla da gaggawa na san lokaci kaza akwai kaza da kaza da ke hannunsa ya ce eh haka dai fa na ce to ai wannan shine yanzu aulawiyya ni shawari na tunda haƙoƙi ne na al'umma kuma ga guduma da yana ba da shawari shine a yafe wannan haƙƙin sai aka yi mutum daga aka ce duk yawan ya haƙƙin an yafe to wannan yafi muhimmanci akan yi mar sallah a daidai lokacin saboda yin sallan ba zai sa a kunce wannan ran nasa daga tabaibayi ko kuma daga fursunancin da aka sashi a cikin ba amma biyan ba ne ku bata ai yin sallah dai an wajabta ta a matsayin farzu kifaya dai gare mu amma Allah zai yi mutum rahama ko da kuma ai sallan ba wani ai konewa yake yi ba a ma samun gawar amma dalilin wannan ba zai hana Allah ta'ala ya masa rahama ba kone wanda ya ma ya shiga da cikin alamatu husnul khatima alamomin kyakkyawan kashi Mafu? tayyib don haka ina nasiha da yan uwata mu yi a hankali da al'amarin bashi muyi a hankali wancan sahabin da abu kata da ya biya manzo Allah yake cewa al'ana baradat jilduhu lahu annabi yace yanzu yana biya masa dinar biyun nan sai fatarsa ta yi sanyi gare shi amma da ta yi zafi yanzu ana biyan bashin sai fatarsa ta yi sanyi gare shi kaga kenan bashin yana iya sa mutum ya rasu jikin fatarsa ta rika konewa tana zafi wannan dinar biyun fa a naira a yanzu ina zaton bai wuce naira dubu ɗari biyu da hamsin ba a naira bai wuce naira dubu ɗari biyu da hamsin ba a riyal bai wuce riyal dubu biyu ba amma ga abin da ya kawo Allah ta'ala ya ba wa kowa mafita ba sai an ci bashi ba Allah ya ba wa kowa mafita ba sai an ci bashi ba kuma suna ta karantar da mu ana iya yin addu'a ma don neman kariya daga bashi ga hadisin Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asam wal maghram hadisin iya muslim ko hadisi na 589 manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana addu'a ya Allah ina neman tsarinka daga zunubi da kuma bashi ya Allah ka kare ni daga yin zunubi Allah ka kare ni daga cin bashi kaga annabi da kansa kan yi addu'a Allah ya kare shi daga bashi to wannan addu'a tana da muhimmanci duk matsala da ta tunkare mu mu roki Allah ya babu hanyar warware ta ba sai mun kai gaba shi ba hanyoyin Allah suna da yawa wata hanyar ba ta tsammani sai Allah ya bude maka ita me dalili saboda duk wanda ya takawa Allah ta'ala yana ba shi be yana ba shi mafita Allah ta'ala ya ba mafita gaba daya wani hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sannan da hadisin abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda wanda yake riwaya ne na muslim hadisi na 1886 cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace yughfaru lishahid kullu shay'in illa dayn ana gafarta wa wanda ya mutuwar shahada kowane abu da yake kansa amma banda bashi shahidi ana iya gafarta masa komai amma annabi ya ce illa dain daidai banda bashi wannan ke ƙara nuna mana girman bashi mutum zai rasu a wurin Allah ya yi kuskure da ido a yafe masa shahidi ya rasu ya yi kuskure da kunnensa Allah ya yafe ya yi kuskure da bakinsa Allah ya yafe ya yi kuskure wajen wani abin da ya ci Allah ya yafe abin da ya ci Allah ya yafe amma bashin wani da ya karba kuma to na Allah ba zai yafe masa ba saboda girman bashi mu dage da addu'a a kowace matsala muka shiga Allah ya bamu mafitan da zamu magance ba sai mun ci bashi ba kuma waɗanda dole ta kama a cikin mu ci bashi mu ji tsoron Allah da gaggawa mu ne kuma gabannin ka cika tabbatar cewa cin bashin ne na ƙarshe ya fi sauƙi mutum ya cire gadon da ke ɗakinsa yake kwanciya a kai ya sai da biya sa, in wannan zai biya buƙatar da ya ci bashi ya fi sauƙi mutum ya sai da mashin ɗinsa ya rika hawa a taba ya biya wa kansa bukata da ya ci bashi mutum yana da gida mai kyau yana da dan motar hawa iya da dan wani kaza da kaza iya da noma amma duk da aka ya mace duk wani kudi sai dai ya ci bashi wani lokaci a babin ma abu ne da yake kawai halal ne a rayuwar ma ba wajibi ba ne kawai abu ne kawai na maslaha rayuwa mutum sai ya ci bashi Allah ta'ala ya ba mu wata a rayuwa na'am matsala ta hudu qalal muallifu rahimahullah malam Allah ya masa rahama ya ce, na daga cikin haƙƙin iyaye bayan rasuwa akan ɗa shine ƙaba'un nuzur al'umma shine warware ko biyan bakance da ke kansu mun san bakance ko bakance shine ibadar da ke da alaƙa da mutum ya ce idan Allah ya masa kaza to shi zai yi kaza in Allah ya bani kaza zan yi kaza gabanin mutum ya yi ce ba wajibi bane a kansa amma idan ya riga ya Allah ya bashi kuma ya zama wajibi a kansa mafu tayyib sai da in can na haramun ne to a ko ba a cika tashi mutum ya ce zai yi jaraba in ya ci jaraba zai sha giya da gaga ya bakance bai yi ba <laughs> to a ka'ida sai dai a yi bakance cikin abin da yake na menene na halal ne kuma idan mutum ya roƙi Allah ko da bai ci jaraba da ya rubuta ba yayi ne dan waye ko ne ko kuma bai ci waye kan ko ne ko ba iya da muhimmanci ya cika wannan bakantar don Allah ta'ala kan hana ka wani abu kuma ya baka wani abun da ya fi shi muhimmanci wannan iya faruwa sau da yawa a rayuwa inda ka san abin da ya Allah ya hana ka wasu ni'imomi a duniya da kuma wasu da ya baka da tuntunin kayan godiya gare shi mafu tsayyib daga cikin bakance ka ka nazirin siyam kamar yin bakancen azumi wanda an samu aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da matarsa na fatima radiyallahu anha sun taɓa yin bakance na azumi kuma waɗanda suke cika bakance ƙur'ani yaya ba su a ƙur'ani kamar min babin misal yufuna bin naziri wa yakhafuna yawman كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ونسورة كذا عيسى عبد الله <laughs> سورة الإنسان آية تبقي زوء كترى zadaka Allahu ilman wa imanan haka ne suratul insan ne kuma aya ta bakwai ne da ta takwas kuma ta tara Allah ya kara maka ilimin Qur'ani mai amfani wal hajj aw al umra haka kuma aikin hajji da umra in sun yi bakantan wannan sai a je a musu in ba ba su yi ba to yin da na kira ma iya da muhimmanci a je a musu duk time da ka samu dama sai ka je kai mahaifinka ko mahaifiya aikin hajji ko umra yana da matukar muhimmanci kuma in yana da akwai dama din ka fara fifita nasu a kan naka don kai kana raye kana ci gaba da sauran ayyuka da alkhairi su kuma sun koma zuwa ga Allah ba su da ikon da za su yi abin da kai ka musu shine babban abin da za su ci riba kuma yadda ka mu'amalance su idan kai ma ka bar baya haka bayan naka zai kyautata maka insha Allah ta'ala ai aljaza'u min jinsil amal ne yadda kai wa magabata mafiya yawa haka kai ma ake maka mafu tsayyib wa gairi zalika mimma tadkhuluhu niyaba da koma bayan azumi da haji umra kai duk wani aiki da ake iya wakilci yi deputizing wani kai a matsayin wani sau, duk abin da ka san iyanka ke bukata ko ake bin su bashi ka je ka yi shi ba sai wannan azumi kawai da hajji da umra ba duk wani abin da wakilci ya halatta to idan iyayenka sun rasu da bakancansa ko sun rasu da kwaɗayin su yi shi to kai da Allah ta'ala ya rayar da kai sai ka dage ka yi wannan ibada din a matsayinsu. su insha Allah ta'ala za ka gamo da alherin duniya da alherin lahira mafu tayyib khamisan نبيا قال المؤلف رحمه rahimahullah malam Allah ya masa rahama ya ce ka kaffarat al'umma. warware kafarori daga gare su Kuwa da uba ka mutu ka warware duk wani kafara da ke kansu ko ka biya musu kafara da ake bin su shi ma wannan iya daga cikin haƙoƙinsu a kanmu musamman idan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mafhum ka kaffaratil yamin kaman kafarar rantsuwa akwai kafarar rantsuwa yayi ake yin ta ko ciyar da mutane goma ko tufatar da goma ko azumi ba azumi kwana uku wa zai ba bani aya akan kafarar rantsuwa la kuma Allahu bil-lahwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum amal fa it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba zuwa sura kenan ma <laughs> a gaishe ka kaga na sami mai suna da kai ma sai ka je kasa dan ka isa eh? eh sai ka je kasa dan ka isa eh? a da ba kai wa annabi isa mai suna ba to idan ni dai ban kai kamun ba za ka yi annabi isa to <laughs> na so kamar fara rantsuwa ana yin ta da ciyar da mutane goma ko tufatar da su ko kuma yin azumi guda nawa ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم Allah ya ce kurka kiyaye رسول الله har ya zama duk magana ka ce wallahi tallahi wallahi wannan yana da hatsari ya zama mun da sunan Allah abun wasa duk wata magana ka ce wallahi tallahi wallahi tallahi rannan wani mutum ya yi magana akan wani abokinsa suna magana a waya sai yake ga masu abin da ban tsoro sai ya ce wa sakar sai ce mata wallahi tallahi sai ce mun dakata waje ni kuma muna magana kace mun wallahi tallahi na san ƙarya kake yi don Allah akwai bala'in da ya kai wannan babu bala'in da ya kai wannan sunan Allah babba ne duk inda ka jefa shi to yanzu magana ta gare a kai in dai kace wallahi tallahi to magana ta gare a kai duk wanda kai ke da imani in ka zo gaban sa kace wallahi tallahi kuma ya san girman Allah to in cutarsa kake so kai rasu a kan kare za ka yi cutarsa don ba dalilin da zai sa kuma ya masa musu saboda duk wanda kake masa wallahi ko tallahi ko billahi sai magana ta gane saboda ka kai kololuwa na tabbatar da abin da ka faɗa haka ne to da ta mu kiyaye kar mu rika jefa sunan Allah da wasa mafhum tayyib wa kafarat qatl al khata da kuma kafara ta kisan kuskure idan wani ya kashe mutum a kuskure shi ma akwai kafara da ke kai wa zai iya bani aya akan wannan a qur'ani wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ila أهله illa an yasaddaku wani sura da sura nan? nisa aya ta nan aya ta 92 zalikumullahu ilmin wal wa gairi zalika da koma bayan wannan shine kisan kuskure ana masa kafara shi ma ko لدخول هذه الواجبات في قوله fi hadisi bin abbas radiyallahu anhuma saboda duk wadannan abubuwa sun shiga cikin wajibai kamar yadda ya a cikin hadisin abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda wa fihi daga ciki yace anna mura'atan lalle wata mace nazara ta yi bakance an ta suma shahara da za ta yi azumi na wata guda falam sun hatta matat ba ta samu ikon yin wannan azumi ba har Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa ba ta samu ikon yi ba wannan hadisi iya bukhari hadisi na 1953 na'am faja'at qarabatullah sai wata makusanciya gare ta tazo bayan karatu imma ukhtuha ko ya zama yar uwarta ce shaqiqiya ko li abi ko li ummi aw ibratuha ko kuma yatta ce wata mace dai ta zo amma alakar na nuna ko ta zama yar uwa ta jini ko kuma yar cikinta ko wacce ke amsa sunan ya ce ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam ta zo zuwa ga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi fa zakara zalika la sai ta ambaci wannan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Fafana sun ce mazu Allah ga ƙar uwata ta rasu ta yi bakancan za ta yi azumin wata guda ba da samu ikon yi ba ta rasu shin zan iya biya mata fiyayyen halitta tsira da muka tabbata ga da sai amsa masa tambayar da kuma tambaya saboda iya cikin balaga wani lokaci idan ka yi tambaya sai a tambaye ka a cikin tambayar da aka maka sai amsa ta fito wannan lokaci iya magana ne kai da kanka ka amsa wa kanka saboda lokaci in an gwama al'amura sun fi fitowa fili sai ce a ra'aitiki laukanat alaiha hadai kunti taqdi kunti yannahu shin yanzu kaddar kanta akwai bashi da ake binta kamar na kuɗi? idan ta rasu shin za ki iya biya mata kalar na'am sai ce zan biya mana in ana bin ta bashin kuɗi wata makwabciyarta ko ka wata na bin bashi ai zan iya biya kala sai yace fadailul lahi ahqqu ayyuka ba in ko ki biya masa to ai bashin Allah ya fi bashin dan adam muhimmanci wannan azumi bashin Allah ne wancan kuma kudi kuma bashin dan adam ne to ai ga mai hankali haƙƙin Allah ya fi nauyi akan haƙƙin mutum ai haƙƙin mutum din ma kana jin tsoron tabawa ne saboda tsoron Allah ai da da ba imani da Allah lokacin jahiliya ai mun ga yadda ake yi might was always right duk wanda ke da ƙarfi sai baya kuskure kai duk abin da ya daidai ne iya ka iya halascinka a lokacin amma waɗanda suka yi wancan zamani suka murkusa kowa irin umar bin al-khattab radiyallahu anhu da suka shigo musulunci kuma sun fi kowa tsoron saba hakkin dan adam ba sa iya yi ana yaba umar da cewa kana waqafan inda kitabillah duk zafin ran umar da tsananin sa kana jan aya shikenan zai ga yayi shiru yayi lumlum jikinsa yayi sanyi saboda me saboda ba ke ketara aya duk abin da ya ji aya to ka gama da shi amma da a jahiliya ka je ka karanta tarihi ka ga abin mamaki Su ai shi haƙƙin ɗan adam ma ana kiyayewa ne don me don haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala mako fa kullu duyur illahi ta'ala wajiba dukkan wasu bashishuka da ake bin mutum don Allah Su wajibai ne a biya su min al-kaffara kaman kaffara da ake bin mutum wajibi ne a biya masa yan uwansa wajibi su biya mafu wan nuzur da kuma bakance kala-kala wajibi biya wa fardil hajji wal umra da farillan hajji da umra duka sai a biya kuma wannan ba ma sai na farilla ba har na nafila yana cikin ayyuka da suke saduwa zuwa ga iyaye shine yin hajji da umra on their behalf a rika yin hajji da umra don su iya cikin muhimman al'amura da ke saduwa zuwa gare su wannan والصوم da azumi tadkhulu fi qawlihi ta'ala a fi qawlihi alayhi salatu wassalam wannan na shiga cikin magana da manzon Allah tsira da aminci sabbata a garin cewa fa dainul lahi ahqqu an yukba cewa bashin Allah shi yafi cancanta a biya duk inda mutum ya rasu a kansa akwai bashin Allah to mu ba wa biyan bashin Allah ta'ala muhimmanci duk da Allah mai rahama ne amma in ba mu ikon yi to sai mu yi sadisan na shida tanfidu wasiyatihi gina in kana lahuma wasiya wajibi ne a biya musu wasiya idan har sun rasu sun bar wasiya wato tanfid a aiwatar da wasiyarsu a zartar da wasiyar da suka bari in har sun rasu sun bar wasiya wasiya tana da muhimmanci wasu malamai suka ɗauke ta sunna ne da yawa kuma sun ɗauke ta a matsayin wajibi ne kada mutum ya rayu yana da abin da yake so a zartar baya da sosa da bai wasiya ba dukkan magabatanmu daga sahabbai tabi'ai zuwa manya-manyan malaman duniya mafiya yawa suka fi suka samu a kota wasiya da aka fito da ita sun rubuta wani suna bin sa kaza wani iya kaza wasiyarsa ta kaza takardunsa duka na laburarin a yi kaza da su musamman kamar shi Muhammad Nasir Dini Albani rahmatullahi alaihi lokacin da ya wasiyarsa ya ce takardunsa duka na laburarin ya ba da su zuwa ga Jami'atul Islamiyya bil Madinatin Nabawiyya cewa kai takardun duka University of Madina suna nan yanzu a labirarin da ta shiga lokacin da nake can dai nake aiki na san akwai bangaren labirarin da duka takaddun shehu Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne rahmatullahi alai, an dauke su akwai su can gaba ne saboda wasu yadda yake ne cewa waɗannan takaddun kai su jami'a ta musulunci a ajiye a cikin wasiyarsa ya yi bayani kabari wani iri za a masa ya yi wasiyar a masa kabari a ya yi wasiya ce abin da shi a tsohuwar makabarta ba sabuwar makabarta ba misali ya yi wasiya da cewa idan akwai 'ya'yansa da ba su cikin garin da ya rasu kada a gaya musu rasuwarsa har sai bayan an binne shi saboda kada su tsanan da cewa sai an jira su musu masalla, wannan ya kawo saba wa sunna na jinkiri da ba a so akwai abokinsa da yake tare da shi ta in ya ya masa wanka sannan shi abokin ya raduwa zai taimaka masa a wajen yi masa wanka so dole na iya daga cikin muhimman wasu wa zai maka sallah duk ana iya rubuta in na rasuwa ne sallah in babu shi wane in babu shi wane min ba da misal irin wani yana faruwa lokaci wani ya kira ka abin gari a ce ga ne ya rasu ya yi wasu ya ce kai kamar sallah in ba kai ba wane ko wane masa in ba shi ba kai kamar sallah wannan ya sha faruwa gare ni so biyar cikin wasiya da in ba kai ba ne ce ba ne amma in ka yi kuma daidai ne amma dai muhimmin abu a ya ka ba da karfi akan abu na wajibi shine misali wasu haƙoƙin da ke kanka na Allah da na mutane da kake so a biya daga cikin wasiya da mutum yake iya bari ne ya cewa bangare ka na dukiyarsa a sa ya zama sadakatun jami'a wannan ana iya yanke adadi ko ya ce kamar kashi ne cikin biyar ko kashi ne cikin shida ko kashi ne cikin goma abin da ya bari da in ba kai sa'a ba wasu magadan ma ba su tunawa da kai in aka yi rashin sa'a wani ne suka kara su kenan kuma manta da kai to babu laifi a wasiyar ka ka bar wani adadin abin da kake so ko da ne za su da kai kai kuma ga abin da ka bar wa kanka kashi ɗaya cikin goma kashi ɗaya cikin ashirin kashi ɗaya cikin biyar kashi ɗaya cikin talatin kashi ɗaya cikin hudu duk adadin da ka gada mana bai ya cancanta kuma wannan ɗin ba a so ya wuce wani over saboda hadisin sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu duka wasiyar da za ta yi kan ya wuce wani over 3 mafu tsayyib shi ne tanfizu wasiyyatihi ma in kana lahu ma wasiyya zartar da wasiyyar su in har suna da wasiyya ne wa sudu fa aqall wasiyyar katta wuta kashi da cikin uku ko ma kasa da haka saboda sa'adu ibn abi waqqas radiyallahu anhu da yawan nan wasiya fiye halatta ce a sulusu wa sulusu kafir to a kan wannan malamai suke da fahimtar duk yawan wasiya kacce wuce abin da ka bari na kashi da cikin uku Allah ya kaddara ka bar naira miliyan uku to wasiya kare wajen naira miliyan daya min da misali kenan ko wa infadul wasiya wajibu zartar da wasiya da bata saba wa qur'ani da sunna ba wajibi ne duk wanda ya rasu ya rubuta wasiya to mu yi respectin wasiyarsa mu tabbatar mun yi aiki da ita matukar wasiyar ba ta saba wa Allah da kuma sunnar ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam wa itrafi at gaggawar implementing wasiya gaggawar aiki da wasiya shi ma imma wajibun ko ya zama wajibi aw mustahabbun ko ya zama mustahabbi ne gaggawar aiki da wasiyar ko wajibi ko mustahabi shine da gaggawa a zartar da ita ba a ɗaukar lokaci mai tsawo to za a kai wasiyya ma ta Allah ta ma ana wasa da ita shine rabon gado babu dalili na shari'a na jinkiri sai a bar gado wanda za su yi gadon har su rasu su bar baya wani ma ya rasu baya da kowa a bayan ba a raba ba gado sai shekara shekara ashirin talatin ba a raba ba sai daga baya zo ya zama rikici gaba ɗaya a da za a yi da shi So rubuta wasiya musamman idan ajali ya kusa yana da muhimmanci kuma shi yasa akan ji tausayin mutuwar da mutum bai samu ikon yin wasiya a cikin ta ba shine mautul fujua babu tsammani kwata-kwata sai mutum ya rasu bai samu ko da minti ɗaya ko na biyu da zai wasiya ba to mautul fujua shine tashin hankali bai samu dama kowace irin wasiya yake ba to wasiya ka'ida kuma kana da wasiya ka rubuta ta ka ajiye ta a wani wuri da yake amintacce ko ɗakin ka ko ka ba wani wanda ka aminta da shi kuma na kusa da kai sani wasiya tana hannun wani kuma daga lokaci zuwa lokaci za a ci gaba da updating wasiya a ci gaba da jaddada ta wani kana jin sa bashi idan ya biya ka wajibi ne ka zo ka cire sunansa cewa ya biya kar ka bari kuma a zo a samu sabani bayan ka rasu wanda kake ke bin ka bashi ka biya shi sai a zo a rubuta na biya shi kada a yi samu mara imani karatu a ji a ƙara biya ƙara karban kuɗin ya yi dobo saboda wani lokaci dan adam baka da tabbas a kansa tsoron Allah din yayi karanci tsakanin al'umma wanda za su kwatanta abu ba ka raye da ya dace ɗan kaɗan ne so shi yasa lokacin mutuwa ko mutum ya ga ajali ya kusa ko wani abu yana da kyau lokaci idan ajali ya kusa akwai alamu akwai cututtuka da kamar suna gaya mutum to ka shirya ne don a cikin su za a ga wanda suke rayuwa ba su wuce kashi ɗaya ko biyu ko uku cikin ɗari ba akwai cututtuka da daga mutum sun kama shi a to lokaci ake jira akwai irin ciwo da mutum zai ji a ce wuyan mutum ya kari ko kaza wasu al'amura ko kaza ya tafi brain ɗinsa ko hemorrhage mai tsanani ko kaza irin wannan abubuwan suna da yawan gaske so duk wani abin da aga alama to wasiya na da muhimmanci shine kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayra al-wasiyya lil wal aqrabina bil ma'ruf haqqan ala al-muttaqin wa sura kenan bakara ayatana na'am dalila 180 ustaz kana gari kokari sosai malai musa Allah ya maka albarka to yanzu ba ku ba za ku sa ba eh ba za ka zama ba eh a baku a baku shawara kai ka ce wani sai zaka mai bai shawara a yi ta da bugun wayo kake kai sai ka gagara ya ce ya hada shi kudani shekara goma sha biyar amma wannan zai kan yana ba shi wahala eh? wani kuma ya ce baiwa ne ko Bai waye? eh to zan dage nima da koya insha Allah waye eh? <laughs> amin amin fa'in ka na wajiba fa'in ka na fi wajibin falkisira fi ibira'in zimma idan wasiyar da mutum ya ababin wajibi ta fada to gaggawan wanzar da ita yana da cikin kubatar da wajibi da ke kan al'umma Mafu? wa in ta fi tatawwu'i idan a cikin tatawwu'i ne na nafila fal israfil ajri lahuma to shi ma akwai gaggawa wajen yin wani da ka samu da wayan bagi an tun fada qabla dukun ana wanzar da wasiya tun ba abin da mutum ba ana wanzar da wasiya shi yasa rasuwar yan halitta sallallahu alaihi an dauki lokaci duk da ya karanta da sahabbai gaggawa kai mutum makabarta ko munne shi wa ma'a zalika an dauki lokaci a rayu saboda ne saboda wasu yoyi waye ce zai tuna masa kabari waye zai masa wanka wani irin kabari za a masa yayi za a yi duk wannan sanda sayyidina abubakar radiyallahu anhu dattijan arziki ya tsaya tsaye wanda ka ya tabbatar da an yi sai da suka dace mako sayyid sabi'an na bakwai qada'u siyamin fard min ramadan anhuma biya musu azumin watan ramadan idan ana bin su wannan azumi din a biya musu azumin watan ramadan idan ana bin su a nan malam ya kafa hujja da hadisi na bukhari hadisi na 1952 cewa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda hadisin da manzon Allah tsira da aminci sabbata a garfi ke fada fi hadisi Aisha ta radiyallahu anha cikin hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyu fiyayen halitta ya ce duk wanda ya rasu ake bin sa azumi to waliyin sai biya masa azumi man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyu. waliyin zai biya azumi azumin bakance wannan kusan jumhur na malamai ba su da sabani a kan haka azumin da aka ɗan samu sabani kamar da shi shine na ramadan a kodan da suke da fahimtar azumin wata ramadan ciyarwa ya fi dacewa a a akan me zan rama azumi da gaske akwai kamar manyan ɗaliban shek muhammad nasir rahimahullah eh, salim bin id da ali hassan ali Abdulhamid, hamid ɗaya daga cikin su ya rasu a wannan kwanaki na coronavirus covid-19 shi ne zama sanadinsa suna cikin manya-manyan ɗaliban hadisai ɗaliban shek muhammad nasir in ka duba sifati saumin nabi sallallahu daga wajen shafi na 34 zuwa na 41 sun yi magana mai tsawo akan fahimtar su ana rama wa mutum azumin bakance amma azumin ramadana suna ga ciyarwa shi fi dacewa a zo a ciyar masa kamar da aka saba ciyarwa ga wanda bai samu ikon yin azumi ba Ala'ayi ayi halin matsala ce khilafiyya malamai sun kara wa juna ilimi akan ana rama ramadan ko ba a yi a wannan wuri sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alai yana da fahimtar ana rama sheikh muhammad bin salih al-usaimi rahimahullah iya fahimtar za a rama sheikh abdulaziz bin bas rahmatullahi alai yana fahimtar za a rama amma waɗannan irin sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai suna ga ciyarwa za a yi a watan ramadana wallahu ta'ala a'lam saminan na takwas silatul rahim allati la tuwassal illa bihima sadar da zumuncin da ba a sadarwa sai da su sadar da zumunci na cin abubuwa da ake yi na nagarta masu muhimmanci bayan rasuwar iyaye li hadithi abi burda radiyallahu anhu saboda hadisi na abu burda Allah ta'ala ya kara masa yadda kara ya ce ƙadimtul Madinata ta fa’ata ni abdullahi bin umar na zo garin madina sai sahabi abdullahi bin umar radiyallahu arzu ya zo wajena faƙana sai ce a taziri lima a taituk sai abdullahi bin umar ya tambayi shi abubuwan ka san dalilin da ya sa zo wajenka na? ka san dalilin da yasa na nojan ka yana tambayar sa kala sai na ce kultu la abu burda sai ce ce masa ban sani ba kala wa سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجما زن الله سيرا دا أمين تثبت أقريش يناتيوا من أحب أن يصل أباه في قبره falyasil ikhwana abihi ba'ada, manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake kaji sahabbai manya manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yake man ahabba wanda yake so ayyasila abahu ya sadar da zumunci wa babansa ko mamarsa fi kabarihi alhali yana kabarinsa ko tana kabarinsa falyasil ikhwana abihi ba'ada to ya ziyarci yan uwan baban bayansa ko yan uwan mamar bayanta wannan ke hanya mafi sauki na sadar da zumunci wa mahaifinka da ya rasu akwai wansa ɗaya eh to in ka ziyarci wani kamar ka ziyarce shi ne akwai kaninsa in ka ziyarci kanin kamar ka ziyarce shi ne kuma mafi kusanci da shi a alaƙar jini shine mafi cancanta na ka ziyarta wanda yafi kowa kusa da shi na alakar jini har sai an rasa wannan kuma sai ka ci gaba da saukowa kasa kasa ka ziyarci waɗanda Allah ya sa su suke raya idan mahaifiya ne ta rasu akwai yayin da akwai kan ne sai ka ziyarce su a matsayin ka ziyarce ta waɗanda suka fi kusanci da ita idan suna raye فإنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتوى كان بين أبي عمر يا كذا تكان بابانا عمر وبين أبيك تكان بابانك كي أبو برنا إخاء أقوي أبوانتك وود دكونا فأهبطت سينسو أن أصل ذلك نسادد دولنا زمنشي شine nake sha'awar na sadar da zumunci ko da a bayan rayuwar su ne muhimmanci mutum ya ware haka da ya rubuta waɗanda suke da uwan mahaifi ya rika sadar da zumunci gare su waɗanda suke da uwan mahaifiya ya rika sadar da zumunci zuwa gare su kuma ta mai da waɗanda suka fi haƙƙi na jini kusanci su suka fi haƙƙin a sadar da zumuncin gare su idan akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya haƙƙinsu ya fi nauyi idan babu su sai a sauko zuwa ga waɗanda suke ya su daga tsawaka mutum ɗaya da nake da shi da suke ciki ɗaya da uwa da mahaifi na uwa ne ba da a cikin shekarar ta gabata ya su.